amma muslim abin da ka yi wajen sarwantar da wajen kasuwancinka gaskiya ya daɗe yana damuna haka ne na san ba za ka ji daɗi ba amma dai ka yi haƙuri da ka sanar da ni tun farko da hakan bai faru ba domin kuwa komai ya canza a wannan kasuwar tamu ƙarƙashin jagorancin shugaban 'yan kasuwar wannan jihar alhaji turaki gamji sarkin shanun lafiyan bare-bare? a daman kana da labarinsa ne? to waye bai san shi ba a cikin garin nan gaba to amma ba wannan ba yanzu dai abin da zai faru tun da mai faruwa ta riga ta faru haka ne zan haɗa ka da ɗan uwana habibu a birni ka je zai ɗaura ka a wata sana'a da za ka fara yi ka fara juya ka samu abin shiga haka ne amma to wace irin sana'a zan yi a can idan ji kar ka damu idan ka je can zai ɗaura ka irin sana'ar da suke a birni kuma za ka samu fata na da Allah ya ƙara ma umma lafiya ko amin ya Allah in ka koma mutumina na Allah ban naira hamsin ba mai mashin mana da Allah haka irin ta nan haka irin kun gagara rike sana'a kun nima sana'a don ku ina ce magana da nake ga maki abubakar ka ban naira hamsin ba mai mashin din nan tun kan ya fara mun sura gashi gashi mu bane bin duniya da awan da ke ciki matakin rayuwa matakin rayuwa matakin rayuwa yau mun shiga damuwa fama da ishin ruwa dole ka ɗauki ɗan wani a matsayin gurbin da ya kamata a ce mahaifinka ne inda ita ka tambaya wani matsayi kake agunta sai ta gaya maka mahaifiyarta ta gaya maka mahaifinta ta gaya maka dangin ubanta daga nan in akwai sauran wani sarari a zuciyarta sai ka shigo ƙwarai kallon da kyau na wuni baba kai ban nemi gaisuwarka. ba.

lai wannan gyaɗar ta yi daɗi to in banda gyaɗa ta yi daɗi malam ta nemu ya za a yi a shuka gyaɗa a sama eh? malam ta nemu bana ba ka yi zaren shatar gona ba kuwa nan ya fa girman gona ta ke ai abin da ya sa nake rage ta hmm. saboda wahalar take bana kuma kaga gwamna ya yi kokari a gwamnati kan bana alhamdulillah kan mana aini gwamnan nan kaga ba ya ta zarce ba to da Allah zai sa a ce zai ƙara zarcewa to ni na sake zaben shi gaskiya ne to ai matsalan manomi hmm. ba ta wuce taki kawai kuma alhamdulillah gwamnati ta samarwa da mutane taki ila adadin yanzu gwamna ya mai da hankali wajen kiwon lafiya kuma da ƙauyaku a riƙa kai musu ruwan sha. Salamu alaikum. Alaikum. Abu alaikum. Ah! <laughs> Mala Haruna. Ga shi kuma ka zo ka da suna shirin ƙariya. To ba ni rago wanda ya da abin. Ah, kai dai An ya fito maka saboda ai ka zo ka san ba ta ni ba ni ba. <laughs> Ya al'amura. Rabbi Allah. Ya aka ji da jama'a. Nan muna nan muna ta rage eh, lokaci. Kai al'amarin da ya alhamdulillah. Ah, wallahi na son yi bacci ne a gida. tun da yaran nan suka dawo daga makaranta shine gaba ɗaya hayaniya ya hana ni sa na ce bari in fito in zo na manta ma malam Tanimu ban maka murnan wacce na yarinya ashe kuma ta samu manemi wa shi yaron kirki yaro mai sukuni wani yaron kenan wannan yaron mu musulun to ikon Allah yanzu lalacewa ta har ta kai an fara samun irin ku tsageru da za ku tari ido na ku riƙa min murna ‘yata ta samu miji wanda tsantattan mage ne kuma ka san bata mage. Yayi na ne, amma zan matuka hanci in Allah ya To fa karfa a zo a aikata abin da nan gaba za a zo a dinga cizon yatsa. Ah, to kai da kake da hankali ai ka san haka. Su tunda da kuma an yi karatu ana ba su kuɗin laraba? ai da daidai da ba daidai ba su du ɗaya ne a wallahi baka kullu ma ta ɗebo ka zo zai zo wani ka zo kai mamman malam tanimu muna hira ka kai ya za a yi ka zo ka kore shi da Allah Usman na sani cewa duk garin nan babu mai kauna ta tsakani da Allah sama da kai Sana abu ne da yake a bayyane babu mai ba da gudunmawa cikin rayuwa ta irin kai amma da Allah Usman ko ka san labarin da yake yawo a cikin garin nan game da ni labari labari akan me labari akan rashin asali wa iyaz billah la hawla wala quwwata illa billah kaga dan Allah ka faɗa muslim dan Allah mu bar wannan magana kaga dan Allah ni dai ka faɗa mu Musulun, don Allah ina ka baro tauhidinka ina ka baro imaninka na san dai umma ba za ta cutar da kai ba kuma komai da daɗewa gaskiya za ta fito don Allah ka bar wannan magana ina ce mun daɗe da barin wannan magana a ah, malam tanimu ka yi haƙuri da abin da na faɗa maka ɗansu na ga abin da na faɗa maka ya ɓata maka rai ne shi yasa na biyo ka har gida don in baka haku don ban zaci abin zai kai ga haka amma ina roƙonka don Allah ka yi hakuri kai ma ka san zai kai haka Allah saboda ni ban ga dalilin da ka san yaron nan kuma ka san bai da asali amma ka tursa sani akan sai na ba ya ta wannan yaron ake ma ka san wannan maganar banza ce to amma da hankalinka da iliminka za ka shiga hurumin ubangiji har ka hana yaran nan yin aure malam haruna duk maganganun da ka caccaka min a can ba su ishe ka ba nan dawowa ma kai ka kala gaya mani to ai kana da 'ya'ya mata ko baka da su kai ka ɗauka ka ba naka mana ko ko a'a kai naka ne suke son mai asali ni nawa ba sa son mai asali shi yasa kake son ni in ɗauki ta in bayar to na yarda malami ne kai muna girmama ka ka je ka nemo min asalin yaron nan in ya so sai ku zo in bashi amma haka nan sadda kayi kaɗan kai ni fa ba girma ta kai ba kawai muna girmama ka ne saboda kana wucewa gaba muna bin ka sallah malima yau bare ka zo ka rika tsare ni da ita kana gaya min hadisan ka na banza Allah ya baka haƙuri eh. ban zaci abin ya kai ga haka eh. amma Allah ya baka hakan to mutane ku ku zama ba ku da wani aibu sai shiga maganganun da bai shafe ku ba yar ce gaban mu ka taso dan Allah ya maka ilimin addini muna girmama ka shine sai ku rika mama dole ka rika mun dole to ka je ka gaya ma mai anguwa na ce ba zan ba su ta ba eh, kai ka ɗauka ka bada mana ai kana da su maganar banza maganar wofi ba malam haruna ba haro da a a gidan haya nake ah ni kadai ke da ne da za a ce dole sai na ba mara asali ba kowa na da 'ya'ya mata a gidan shi ba shi kan shi mai anguwan ai yana da ya mace ya dauka ya bashi mana in gaskiya ne na menene za a rika min haka ne ne ne ne haba malam wai dan Allah so nawa zan gaya maka ka rage kiyayyen da kake nuna ma yaro haba dan Allah malam wani irin kiyayya ne haka yayi yawa da musulmi ba zai fahimci yadda dan uwansa musulmi yake ci ba maimuna bincike fa a addini a harka ta aure halal ne ke kanki da nazo neman aurenki sai da aka bincike ni wane ne ni ina ne gidanmu menene asali na ke har sai da aka tambaya sana'a ta menene gidanku sai da suka tabbatar ina da kuran ruwa guda uku da ake min haya aka gane mai arziki ne ni aka bani ke. a sai yanzu ne ni kuma akan yata a ce karin bincike kai mai muna ba ta ido na wallahi in ba haka ba ke ma ranki ya baci in ƙara ji a yayin da duniya ke juyawa ita kuma yanayi sauyawa take a duk lokacin da yanayi ta sauya ina ƙoƙari na saje da zamani amma a duk lokacin da na yi ƙoƙarin saka sutura kayan ba ta saje da zamani ko a ina matsalar take tambaya ta farko a ina kake sayan kaya wani irin kaya kake saya inda babban matsalar take a ina kake yin ɗinki a wannan zamanin idan baka mu'amala da abawa stations limited wajen ɗinki da take tafiya daidai da wannan zamanin to dole ka tsinci kanka cikin wannan matsalolin domin kuwa sutura ita ce mutum sutura ita ce darajar ɗan adam ita mace a wajen kwalliya aka santa a duk lokacin da nake son ɗinki na kicire ne abawa city limited nake ziyarta abawa city limited ingantaccen aiki ta zamani abawa city limited babu saba ina masoya ina ma'aurata da kowa da kowa masan ɗaukar hotunan biki kama tun daga hoto bidiyo eh, enlargements duk wani abu da aka sani ana ɗauka da ya shafi kowane irin biki har tsara biki muna yi kai ban san abin da ba a ɗauka in dai ana ɗaukan shi a wurin biki yarwa multimedia duniyar sadarwa ta zamani <laughs> ina hada da samari ba iya ko ba har da 'yan mata wato a gari ina masu neman gidan hoto na zamani ka nesa ta zo kusa ku zo mu je ku gari yarwa multimedia ka gara gasa a kan garin nasarawa yanzu babu irin in dai batun hoto ake yi babu karya su ne suke sa uwar gida ta saje da amarya ba iya hoto ba su kan hada da bidiyo ga masu bukata maza maza ku garzayo yarwa multimedia suna nan a lafiya hamar su karki sake a barki a baya na yi tunanin cewa kasancewa ta musulmi zai ba ni karkuwa da kariya wurin cewa wani musulmi dan kwana ba zai ci mutunci ba. Musulmi ina ka baro tauhidinka ina ka baro imaninka na san dai umma ba za ta cutar da kai ba kuma komai da daɗewa gaskiya za ta tabbatar cewa duniya tana da zafi haka ba sai bayan rasuwan ɗana. Zan roƙi Allah ya zaɓa mu abin da ya zama alkhairi. When poverty strikes like a thunderbolt dukiyar alhaji ashe ba nashi bane dukiyar taki ce starvation tension confusion and commotion hits the population of the nation leaving them with neither intervention nor solution ka zo kar ka kira kar ka ja min sharri ma wasu su ɗauka ina da wata alaƙa ta nesa ko ta kusa da ni ba uban ka za ka shiga hurumin uban ban ga ta yadda za a yi haɗa su ta da sintancin mata mu aiki ya fi cancanta kuma ya fi dacewa da a irin wannan ba kai sai dai ka kare a pos da kuma caji matakin rayuwa kuma menene ai bai kamata ka ringa wulakanta wanda yake kallon ka da daraja ba ai yanzu zama zan ki min wata wai kai me yasa ba a taba kawo maka maganin arziki ka yi amfani da shi ba in ki faɗa mun duk abin da kika gara ga dama yarwa multimedia enterprises emerges with a banker matakin rayuwa na rantse da Allah ba zan yi ni ina saka ina PO mutanen wallahi Too many graduates and countless undergraduates and numerous illiterates chases too fewer services reserved for the VIPs. Matakin rayuwa. Wai dan Allah malam me kake nuna kiyayen ka ga wa'annan bayanan? Sai dai har yanzu sun kasa samun cikakkiyar shaida guda ɗaya da za ta asalantar da wannan yaron mu gane asalin wane shi kai baka san komai ba sai shirme Life turns upside down and inside out and quickly solved with the disclosed secrets to unlock the stages of life. Matakin rayuwa. Wai yanzu kana ganin akwai wanda zai ce min ga yadda zan yi rayuwa ta? Fadarwa, abiya fadarwa, fadarwa, fadarwa. rayuwa story and screenplay yarima marubuci producer yarwa usman ahmad director usman adam galadima matakin rayuwa bincike ba a addini harka ta aure a nan matakin rayuwa shin ma tukun me tunanin kakan talaka an gaya maka ni ina tausayin talaka ne maganar rubanya riba da tanko yake son in masa na kowane shekara idan na hau kujerar sanata ni ba zan iya ba talakawa zan wa aiki na gode Allah da kika furta wannan kalmar idan har maganar da aka gaya mun gaskiya ce ka cika mara tausayi wallahi ni ban ga wani aibo ba dan talaka na kuka ko kuma dan talaka yayi tsada ni na samu riba ke kuma ki daga hankalinki tun kafin ka bayyana min kalamanka yanayinka ya bayyana min ko kai waye da na sayar da yanci na gara in mutu cikin talauci zumunci ya fi mun komai a rayuwata. Wannan abu uh, uh, uh, mm, ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina so ka zama garkuwa a rayuwata. Ke munafuka ce! Za a iya raba su, amma kada ka manta duk abin da ya biyo baya. Ka yi godiya ga maliya. A da na ɓoye baiwar da Allah ya amma a yanzu san bayyana ta. Sai na yi ƙoƙari duk yadda zan yi tanko ya fahimce ni. Idan kuma har ba zai fahimce ni ba, to duk hukuncin da na yanke wallahi ta yanku. Ni zan iya raba su, ka ji ko? Ni zan raba su. Ka je ka ci gaba da shirin aure na da kai. In har zara'u za ta mutu, to tabbas za ta mutu ne da wani bangare na jikina. Mai ciwo daban? ne shan magani daban. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gaskiya da ya ce duk wanda ya rasa uwa ta gari ya zauna ya kuka sannan a taya shi jaji. Muna bacci suna tsaye muna tsaye suna kuka. Ina ni ce shi ya Allah. <laughs> Lauje da Naɗi. Za mu sake muku wannan shirin 31 ga watan goma na wannan shekara ranar Litinin da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna daga Lafiya Media Nigeria Limited. Don ci gaba da kallon shirye-shiryenmu sai ku danna mana like da kuma subscribe muna alfahari da ku. Ba da umarni Hassan Musa. Ga fa mutum ya. Mutuniyar ko dai mutanen. Hmm. Tun kafin sa ka fara gulmar mu ke da? Kewa ya gaya miki gulmar mu take. Na san dai Muslim baya gulma ku Au, ni ne mai gulma kenan ko? A'a, yaya Usman kai ma baka gulma. <laughs> Haka ne hajara daga na kuke. Wallahi dubiya maka je. Wata yar ajinmu ne babanta bai da lafiya maka je gaida shi. tun da gwamnati ta rike wannan mu roƙi Allah mu matasa cin amana bai yi ba duniyar uba ta ba wasu ba su more ta ba yau ina akan shan wuya babu kowa sai mahaifiya ita ke mana karbuwa lafiya ba ta da shi iran mu ba a kula da shi rayuwa a manta ka tsana ita matakin rayuwa ne ana Allah ke da rayuwa shi ke yaya damuwa Allah mai yadda ya so in ya so zai zo a ce ba ne da hukuba abun na so sa uwata gata ba na gata da gata ka faɗinta Allah ka tasar ba kuɗi ba mu magani yayi ba abun ba da za mu ci